fafata da ake wasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa don shirye-shiryen tunkarar gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 zuwa 2019 wanda za a yi shi a can kasar rasha a watan yunin shekara 2018 da muke ciki a jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar bulgaria ta doke kazakhstan da kwallo biyu da daya finland kuwa ta lallasa malta ne da kwallo ya biyar da nema sai albania ta sha kashi a hannun norway da kwallo daya mai ban haushi portugal ba da daɗi ba a hannun netherlands da kwallo uku da nema a yau kuma za a fafata a wasanni da dama inda za a buga wasanni guda 31 duka na kasashe daban-daban a yau din kungiyar kwallon kafa ta mongolia za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta mauritius sai tanzania za su fafata da rb da kungiyar kwallon kafa ta rd congo kungiyar kwallon kafa ta kenya kuma za su karba ko kuma za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta central africa sauran wasannin ko kungiyar kwallon kafa ta armenia ne za su fafata da lithuania sai japan za su fafata da ukraine kungiyar kwallon kafa ta kasar georgia za su fafata da estonia ta hogar rasha za su fafata da faransa iraq kuwa suna tare da syria ne sai kungiyar kwallon kafa ta kasar iran za su fafata da algeria daga misali azerbaijan za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta macedonia kungiyar kwallon kafa ta switzerland ko suna tare da kungiyar kwallon kafa ta panama ne kosovo ta su fafata da kungiyar kwallon kafa ta burkina faso sai kungiyar kwallon kafa ta montenegro su fafata da kasar turkiya denmark suna tare da chile bosnia za su akwata da senegal ne sai tunisia su kwarje gumi da costa rica kasar greek ko suna tare da kasar egypt ne sai Ebur coast za su akwata da moldova hungary za su akwata da scotland sai kungiyar kwallon kafa ta slovenia su akwata da belarus wurin wasannin da za a fafata a yau din ya hada da kungiyar kwallon kafa ta kasar romania za su akwata da sweden luxembourg za su akwata da australia ne australia austria kungiyar kwallon kafa ta germany za su fafata da brazil sai kungiyar kwallon kafa ta poland suna tare da south korea ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta belgium za su fafata da saudi arabia ne australia suna tare da kungiyar kwallon kafa ta colombia da misalin karfe 8 na dare kuwa ko kuma na yammaci kasar ingila za su fafata da kasar italy ne sai morocco su fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar uzbekistan tawagar kungiyar kwallon kafa ta nigeria kuwa za su fafata ne da kasar serbia kungiyar kwallon kafa ta spain ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta argentina za a fara dukkanin wannan wasan ne tun daga misalin karfe 10 na safiyar yau din nan har zuwa karfe 8 da rabi na yammaci agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad za a ci gaba da fafata wasannin har ila yau shahararren dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Argentina mai taka da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Lionel Messi a yau zai fafata a wasan da kungiyarsa ta kasar Argentina za ta yi da takwarata kasar Spain a wasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa a yau Talata Messi a baya dai bai samu damar fafata a wasan da kasarsa ta yi da kasar Italy ba a ranar Juma'a inda aka tashi biyu da nema sakamakon rauni da yake yi a naman cinyar shi amma kocin kungiyar Argentina George ya bayyana cewa yana da tabbacin cewa dan wasan ya murmure don ya samu lafiya don tuni ya fara samun motsa jiki da 'yan wasan tawagan 'yan wasansa wato ya fara atisai da a tawagarsa da suka taho wanda za su fafata wasan a nan kasar spain din a birnin madrid a yau talata har ila yau a tarayyar najeriya hukumar kula da wasan kwallon kafa ta tarayyar najeriya nff ta ce kocin super eagle gane road yana da tamar da zai iya cin samun nasara ga dukkanin kasar da ya fuskanta a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi a gasar rasha hukumar ta nff ta ce kasancewar a matsayin na kocin ya zama alheri ga dukkan dan najeriya domin mi ya jagoranci kungiyar wanda suka samu nasarar samun tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda a baya waɗansu suke tsokacin cewa bai cancanci rike wannan mukami ba don haka hukumar ta ce a wannan dama ne wanda kocin zai iya amfani da ita wajen biyan kuma cimma waɗansu bukatu na samun nasara a wasan da za a yi a can ƙasar rasha iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya.